صدق الله العلي العظيم ma sauraro kun kamo radio biyu hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ya tare da ku a cikin wannan fitowar wacce ita ce zango na ƙarshe a nan rana da fatan an wani lafiya to abin da za mu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu na wannan lokaci sun kunshi shirin nan na kokon san daga nan kuma sai labarin duniya da dumi su sai kuma mu gabatar muku da shirin afirka a yau sannan ku ji shirin ku na muryoyin masu saurare sai kuma shirin nan na kyasoshin rayuwa sannan dokokin zamantakewa da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa sa domin jin dukkanin waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya ban ɗaya yanzu sai a gyara zama domin a ji shirin nan na kokun san tare da abdullahi salihu katsina. kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Litinin goma sha biyar ga watan Maris na shekara ta 2021 wanda ya daidai da ga watan sha'aban na shekara ta 1442 hijira kamariya. Masu saurare ko san cewa shekaru 33 da suka gabata a rana irin ta yau gwamnatin kasar Iraki kashin shugabancin Saddam Hussein ta yi ruwan makamai masu guba akan mutanen halabja na kasar iraki da ke arewa masu gabashin kasar wannan harin ya auku ne a daidai lokacin da sojin saddam hussein suke samun koma baya a yakin da suke da kasar iran da kuma kurdawan kasar iraki waɗanda su ma suke shan bakar azaba a ƙarƙashin mulkin kama karya na saddam hussein fararen hula kimanin dubu biyar ne dai suka rasa su sanadiyar shakar iska mai guba a wannan hari da saddam ya kai a yankin amma kasashen yammacin turai waɗanda suka baiwa saddam waɗannan mukamai sun yi da bakunan su akan ta'asar da ya tafka masu saurari kun san cewa shekaru 32 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha biyar ga maris na shekara ta tara yahudawan sahiyuniya suka fice daga yankin taba na kasar masar ba ma mai yankin na tsawon shekaru yahudawan sahiyuniya sun ma mai yankin taba ne wanda yake gabacin sahara sina a kasar ta masar a yakin shekara ta 1967 wanda aka gubza a tsakanin larabawa da kuma yahudawan isra'ila bayan rataba hannu a kan yarjejeniyar camp david a shekara ta 1987 yahudawan isra'ila sun amince su haka karbi birnin tal abib amma suka miƙa ta ba ga ƙasar masar duk da cewa a lokacin ba su fice daga yankin baki ɗaya ba amma bayan matsin lamba da suka fuskanta daga kasashen duniya sun janye a rana irin ta kuma sha biyar ga watan maris na shekara ta tara da ƙarshen masu saurari ko kun san cewa shekaru dubu biyu da sittin da biyar da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyar ga watan maris shekaru arba'in da hudu kafin haihuwar annabi isa alaihi salam aka kashe sarkin daular rome gaius elilius kaisar a majalisar dattijai kafin wannan lokaci dai kaisar ya jagoranci mayakan rome waɗanda suka murkushe wani yunkurin spaniyawa bayan lokacin da kuma ya bukaci majalisar dattijan da ta naɗa shi a matsayin consul wanda ne babban matsayi na gudanarwa a cikin daular rome amma majalisar dattijan rome ta ki amincewa da haka daga nan ne ya haɗa kai da pompey da kuma karasus suka mame yankin ƙasar fiyor ta lokacin wadda aka mayar da sunanta zuwa faransa daga bisani bayan nan kuma karasus ya shiga yaƙi da iran inda aka kashe shi yayin da shi kuma pompe ya dawo rom ya kwace iko da daular rom baki daya amma daga bisani kaisar ya dawo inda ya fatattake shi ya kuma naɗa kansa a matsayin sarkin daular rom akan haka ne a rana irin ta yau kaisar ya nufi majalisar dattijai ta daular rom domin shalanta kansa a matsayin sarki a gaban 'yan majalisa a lokacin ne su kuma suka kashe shi lahira saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirin muna farko daga misalin karfe 6:53 da minti zuwa 7:50 da minti na safe. agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 da minti zuwa 6:50 da minti na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla ga labaran duniya tare da tahir Amir Raji. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. ministan harkokin wajen kasar iran ya gargadi amurka kan cewa lokaci yana kure mata na komawa kan yarjejeniyar jcpoa a najeriya kuma 'yan bindiga sun sace 'yan makarantar firamare a yankin arewa maso yammacin jihar kaduna gwamnatin rikon kwariya da haɗin kan ƙasa ta ƙasar libya ta yi rantsuwar kama aiki a yau litinin yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen ƙasar iran muhammad jawad zarif ya gargaɗi ƙasar amurka dangane da jinkiri wajen komawa kan yarjejeniyar jcpoa da kuma ɗagewa ƙasar takunkuman tattalin arziki da ta ɗora ƙasar don lokaci yana ƙurewa tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto zarif yana faɗar haka a taron cibiyar tsare-tsare na nahiyar turai wato think tank a birnin brussels a safiyar yau litinin ministan ya kara da cewa nan da 'yan watanni kasar iran za ta gudanar da zaben shugaban kasa sannan mai yiwuwa sai watan satumba na wannan shekarar za a kafa sabuwar gwamnati a kasar ya ce abubuwa da dama suna iya faruwa a tsakanin wannan lokacin a shekara ta 2018 ne dai tsohon shugaban kasar amurka donald trump ya fice daga yarjejeniyar jcpoa tare da dorawa kasar iran mafi munin takunkuman tattalin arziki da nufin tilastawa kasar samar da sabuwar yarjejeniya kan shirinta na makamashin nukiliya da sauran makamai abinda bata samu ba har wa'adin mulkinta ya kare. gwamnatin jihar kaduna tare da najeriya ta ba da sanarwar cewa an sace 'yan makarantar firamare a karamar hukumar birnin gwari a safiyar yau litinin kamfanin dillacin labaran reuters ya nakalto samuel arwan kwamishinan watsa labarai na jihar kaduna yana fadar haka a safiyar yau litinin arwan ya kara da cewa ba su san yawan 'yan makaranta da kuma malaman su wa'anda 'yan bidigan suka sace ba sai dai mai yiwuwa in an jima za su sami cikakken labari kan al'amarin amma wani dan yankin wanda ake kira sarkin mota ya faɗa a kamfanin dillacin labaran reuters kan cewa ɗansa na daga cikin wa'anda 'yan bindigan suka sace sannan an sace har da malaman makarantar guda uku tare da su mota ya ce 'yan bindigan sun sace su ne a lokacin da suke isa makaranta a safiyar yau litinin sannan iyaye da dama hankalinsu ya tashi da suka ji wannan labarin labarin ya kara da cewa a jiya lahadi ma dai wasu 'yan bindiga sun yi kokarin satar ɗaliban wata makaranta talatin da tara ba tare da samun nasara ba sannan al'amarin ya zo daidai lokacin da har yanzu ba a san makomar wa'anda aka sace a baya ba satar 'yan makaranta dai ya zama ruwan dare a tare ta najeriya a safiyar yau litinin ce aka rantsar da majalisar ministoci na gwamnatin rikon kwarya da kuma haɗin kan ƙasa ta ƙasar libya a gaban 'yan majalisar dokokin ƙasar kamfanin dillancin labaran tasnim na ƙasar iran ya bayyana cewa daga yau litinin ce gwamnatin rikon kwarya ta fara aiki a hukumance har zuwa ƙarshen wannan shekara a lokacin da za a gudanar da zabuka na majalisar dokoki da kuma na shugaban ƙasa majalisar ministocin gwamnatin rikon kwarya dai ta kunshi ministoci 27 da ƙananan ministoci shida har ila yau da mataimakan firaminista guda biyu Bokin rantsuwan da ya sami halartar manya-manyan baƙi na jami'ar diplomasiyar wasu kasashen waje da kuma na cikin gida firayim ministan gwamnatin rikon kwarya muhammad dibiya zai hada kujerar ministan tsaro da kujerarsa ta firayim minista saboda sabanin da 'yan siyasar kasar ta libya suka samu wajen zaɓen wanda ya cancanci rike wannan matsayin masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran majiyar labarai daga kasar iraki sun bayyana cewa jami'an tsaro na hajjdu shabi sun kama wani dan ta'adda dan kungiyar da'ish a kan iyakokin kasar da kasar syria kamfanin dillacin labarun sumairiya ya bayyana cewa dakarun na hajjdu shabi sun kama dan kungiyar ta da'ish ne a kofar alka'ima na kan iyakar kasar da kasar syria sannan a lardin kirkuk kuma sun wargaza nakiyoyi a wurare uku a lardin wa'anda 'yan ta'adda na kungiyar da'ish suka ɗaɗɗana su tun da daɗewa amma ba su tashi ba labarin ya ƙara da cewa halin yanzu dai rundunar hajj shabi tana gudanar da ayyukan tabbatar da tsaro a yankin arewa maso yammacin ƙasar don kakkaɓo ragowar mayakan kungiyar ta daesh dan wasan dambe wanda ya shahara a shekarar 1982 mabelius daga yankin new hampshire na ƙasar amurka ya rasu yana dan shekara 66 a duniya bayan yar gajeruwar rashin lafiya jaridar premium stamp ta Nigeria. ta bayyana cewa matarsa ke hagle ce ta ba da wannan labarin a jiya asabar ke hagle ta kara da cewa an kai shi asibiti saboda wuyar numfashi da wasu cututtuka amma rai ya yi halinsa a jiya asabar kuma belius ya shahara a shekarar 1982 a lokacin da ya zama gwarzo a wasan dambe na matsakaitan nauyi har zuwa shekarar 1978 a lokacin da tauraronsa ta fara faduwa bayan da ya kara da shugare leonard hukumar wasannin damben boxing ta duniya ta ba wa hagla kyauta har sau biyu a matsayin gwarzon shekara masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. yanzu kuma sai shirin na afirka a yau wanda awal boci zai gabatar. Afirka a yau. Bismillahir Rahmanir Rahim masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke leko muku da kuma yin dubi kan wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka ɗau hankula ko kuma ma dai suke ci gaba da daukan hankula a yankuna daban-daban na nahiyar Afirka. Da fatan masu saurare suna cikin koshin lafiya kuma da su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa karshen sa. A ranar juma'a da ta gabata ce dai aka zaɓi sabon shugaban hukumar kwallon kafa ta afirka din cap wanda aka zaba din da shine hamshakin mai kudin nan dan kasar afirka ta kudu wato patrice mozafe bayan wata yarjeniya da aka cimma zaben nasa dai ya kawo ƙarshen watanni na zaman ɗarɗar kan makomar shugabanci na cap din da kuma yanayin kwallon kafa a nahiyar ta afirka to ko yaya aka gudanar da wannan zaben da kuma yaya makomar harkan kwallon kafa zai kasance a nahiyar ta afirka bisa la'akari da karancin kwarewa da ake zargin sabon shugaban yana da shi to wannan batu dai shine abinda shirin namu na yanzu zai yi dubi kansa da haka sai masu saurari su gyara zama don jin yadda shirin zai kasance To masu saurari barka mu da sake saduwa. Kamar yadda watakila kuka ji a farkon shirin an zaɓi hamshakin mai kudin nan ɗan ƙasar Afirka ta kudu patrice musefe a matsayin sabon shugaban hukumar kwallon kafa ta african caf bayan cima wata yarjejeniya da aka kulla inda sauran 'yan takarar kujerar su uku suka janye takararsu a ranar juma'ar da ta gabata ce dai aka sanar da musa ɗin din wanda hamshakin dan kasuwa ne mai hada-hadar haƙar ma'adinai a matsayin sabon shugaban hukumar ta caf wanda kuma hakan ya sanya shi ya zama mataimakin shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya fifa kana kuma memba a majalisar koli ta hukumar ta fifa wanda dama a bisa tsari haka lamarin yake wato duk wanda yake bisa kan wannan karaga na matsayin shugaban na kaf so wannan din hakan yakan bashi zaman rike waɗannan matsayi da muka ambata a ƙasa wato na zama mataimakin shugaban hukumar ƙwallon kafa ta fifa din kana kuma memba a majalisar koli ta hukumar ta fifa matsafe da ɗan shekaru 59 a duniya ya ɗare karagar mulkin hukumar ta kaf ne dai bayan wata yarjejeniya da aka cimma da hukumar ta fifa wanda ta sanya sauran 'yan takarar suka janye masa a halin yanzu dai yana da gagarumin aiki a gabansa na ciyar da kwallon kafa gaba a nahiyar tamu ta afirka duk da karancin kwarewa da aka ce yana da shi a wannan fage musamman ma dai bisa la'akari da yadda hukumar kwallon kafa ta afirkan da ke fuskantar matsaloli cikin 'yan shekarun baya-bayan nan musamman a bangaren da ya shafi harkokin kuɗi lamarin da ya sanya har aka dakatar da tsohon shugaban hukumar ta ahmad ahmad da kuma haramta masa ayyukan wasanni saboda zargin rashawa da wasa da dukiyar hukumar sana a shekara ta 2019 ma dai an ɗau watanni shida babbar sakatariyar fifa ɗin da fatima samura ce da ke gudanar da ragamar kungiyar ko kuma hukumar ta cap sakamakon wannan badakalar shi dai ahmad ahmad ɗan ƙasar madagascar ya kasance shugaban hukumar ta cap na farko da hukumar fifa din ta haramta wa ayyuka da kuma harkoki na wasanni a watan nuwamban shekarar bara na tsawon shekaru biyar saboda wannan zargi da ake masa na almundahana da kuma wasa da dukiyan hukumar da cewa dai daga baya an rage zuwa shekaru biyu bayan ɗaukaka ƙara da ya yi a gaba to kafin hakan dai 'yan makonnin da suka gabata 'yan takara hudu ne suke tafafatawa wajen neman wannan matsayi na shugaban hukumar ta cap su ne kuwa bayan shi wato patrice musafi din dan kasar afirka ta kudu akwai kuma dan kasar ivory coast nan jack anoma sai kuma ahmad yahaya dan kasar mauritania sai kuma augustin singo dan kasar senegal waɗanda suka ci ga waɗannan makon da suka gabata din sun kasance cikin fafutuka tsakaninsu don neman wanda zai ɗare wannan mukami na shugaban hukumar kwallon kafa ta afirkan wato cap to sai kuma hukumar ta fifa ta shirya wasu tarurruka da aka gudanar tsakanin 'yan takaran a kasashen morocco da kuma mauritania inda a hakarin ne dai aka cimma irjeniya na fitar da ɗan takara guda a tsakaninsu wato wanda inda aka fitar da shi patrice muzaife a matsayin ɗan takara guda tilo wanda zai tsaya a bisa don neman wannan kujera wanda kuma daga baya dai ya wato ya dare bisa wannan mukami ba tare da wata hamayya ba. to a bisa wannan yarjejeniyar da aka cimma din da sauran 'yan takara din musamman su guda biyu daga ciki wato agustin seko dan kasar senegal da kuma ahmad yahaya an ba su matsayi na mataimaka na daya da na biyu na shugaban hukumar ta cap waɗanda su ci gaba da gudanar da ayyukansu a wannan matsayi da sai kuma shi jack mono ɗan ƙasar ivory coast wanda ya kasance tsohon memba a kwamitin gudanarwa na hukumar ta fifa ya tun a farko dai ya nuna cewa wannan abin da aka yi kuma wani da aka cimma ɗin dai ya saba wa tsari na dimokuraɗiyya amma dai kuma da karshe daidai an bashi ya ci gaba da zama a matsayin mai bawa sabon shugaban kaf din shawara na musamman to wannan zaɓe da aka gudanar dai da kuma irin wani jiniya da aka cimma da kuma yadda hukumar ta fifa ta tsoma baki da kuma shigowa cikin lamarin don magance shi ya kasa ya fuskanci gagarumin suka daga bangarori daban-daban na afirka din da ma wasu bangarori daban-daban masu kula da harkoki na wasannin kwallon kafa dukuwa da musanta hakan da shugaban fifa din gani infantino ya yi na cewa hukumar ta fifa bata tsawon baki cikin wannan lamari na wato zaben ba to sai da kuma duk da haka din dai da dama suna ganin fifa din tana ci gaba da tsoma baki cikin harkoki na na kwallo a kasashen afirka da cewa to wannan dai ba ma shine karon farko da hukumar ta fifa take tsoma baki cikin harkokin kwallon kafa na nahiyar tamu ta afirka ba abinda ba ta yi cikin harkokin kwallon kafa na wasu kasashen daban ko kuma wasu nahiyoyin daban-daban musamman na nahiyoyin turai to kuma kudancin amurka To da dama dai suna ganin irin yadda tsohon shugaban hukumar ta kaf ahmad ahmad ya gudanar da mulkinsa da kuma badakalar kudade da aka cimma kuma aka fuskanta cikin 'yan shekaru a hukumar ta kaf suna daga cikin irin abubuwan da suka cutar da harkokin kwallon kafa a nahiyar tamu ta afirka da kuma ma sanya fifa din tsoma baki cikin wannan lamari cikin harkokin kwallon kafa na afirka din kamar yadda da dama suke ganin hakan wanda kuma ɗaya daga cikin dalilan da ɗaya daga cikin alamun da suke tabbatar da haka din shine yanayin yadda hukumar ta kwallon kafa ta fifa ta tabbatar da babbar sakatariyar hukumar fatima sumura wato a matsayin mai kula da hukumar kwallon kafa ta fifa din har na tsawon watanni shida kamar yadda muka bayyana a baya wanda haka din ke nuni da irin tsawon baki da ita fifa take yi cikin harkokin kwallon kafa a nahiyar tamu ta afirka a cewar su masu wannan ra'ayi to shi dai misa musaife an bayyana shi a matsayin mutum na tara mafi kuɗi a nahiyar mu ta afirka wanda aka ce yana da dukiyar da ta kai dala biliyan biyu da dugo tara kamar yadda jaridar nan ta forbes ta buga a kwanakin baya shine kuma dai wanda yake mallakan kungiyar kwallon kafan nan ta melode sundowns wanda a shekara ta 2006 ta zamanto zakaran zakaru na kungiyoyin kwallon kafa na nahiyar mu ta afirka din wanda ake kira da cup champions league To ɗaya daga cikin ƙalubalen da ke fuskantar sabon shugaban na hukumar ta CAF shine yanayin yadda zai tabbatar da haɗin kai a tsakanin membobi na wannan hukuma ta kaf din na kasashen da suke ciki bugu da ƙari kan masu ruwa da tsaki harkokin kwallon ƙafa a nahiyar mu ta Afirka, saboda haka ne ma a matakin farko na fara aikin nasa musafe-safe din ya buƙaci haɗin kai a tsakanin waɗanda abin ya shafa wato ƙoƙarinsa da yake yi na kyautata yanayi na ƙwallon ƙafa a nahiyar tamu ta afirka kamar yadda ya bayyana cewa akwai bukatar a gudanar da wasu gyare-gyare na gaggawa gurin ganin cewa an cimma wannan manufa da ake da ita to da dama dai suna ganin duk da irin karancin kwarewa da shi sabon shugaban kafin yake da shi a wannan bangare ta kuma a sakamakon irin haɗin gwiwa da kuma maraba da zaben sanda da wasu da dama daga cikin masu ruwa da tsaki a harkar kwallon kafa afirka din suka yi haka din ana ganin zai iya taimaka masa wurin gudanar da wannan aiki nasa da kuma dawo da martaba da kuma mutuncin harkokin kwallon kafa a nahiyar tamu ta afirka wanda daga dukan alamu ta fuskanci matsaloli na yin rauni a cikin 'yan shekarun da suka gabata. to masu saurare da kuma kawo kashin abin da zamu gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma da Allah a saduwa ta gaba kafin nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kuma gashin nan na duniyarmu a yau. Duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da ku kuma da sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na duniyarmu a yau. Shirin da ke nazari tare da tattaunawa da masana kan wani batu da ya dawo hankali a wannan duniyar daga nan Radio Hausa VOH. To shirin a yau zai kawo muku kashi na biyu ne na jawabin da jagoran jun jihar musulunci na Iran ya yi a ranar Alhamis da ta gabata a yayin zagon ranar idin maba'as wato ranar fara sokar da wahayi ga manzon Allah Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma iyalan gidansa. ga dai bangare na biyu inda shagoran ya taɓo batutuwa da dama da suka shafi yadda addinin musulunci ke fuskantar makiya da ma wasu batutuwa da suka shafi juyin halin musulunci na iran da ma wasu batutuwan da suka shafi ƙasa da ƙasa ga dai fasarar jawabin da jagoran ya yi a ranar 27 ga watan rajab da ya shige a cikin fasarar jawabin nasa tare da abokin aiki abdullahi salihu usman katsina ai sauraro lafiya Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai guda ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wancan Allah ya tabbata ga manzan Allah da Allah yansa tsarkaka. Yau da da Allah zan ɗan gabatar da an wasu bayanai kaɗan dangane da batun inkilabi saboda haka za mu iya ganin cewa wannan yana daga cikin shiri na wato waɗanda suke kalubalanta addini domin addini na fuskantar makiya a kowane lokaci a tsawon tarihi saboda haka a kowane lokaci makiya sukan kokari su amfani da hanyoyi daban-daban ta wato bata fuskar addini kamar da Allah ke cewa haka muka sanya makiya ga kowane annabi kowane annabi yana da makiya daga cikin mujirmai masharanta kamar da Allah ke cewa haka maka sanya wato makiya ga kowane annabi daga cikin shaidanu da mutane duk wannan yana nuni da cewa a kowane lokaci saƙo na manzanni a ɗaya bangaren yana kuma da wato wata fuska da ke ƙalubalantarsa masu girman kai 'yan mulkin mallaka mabarnata a cikin rayuwa ta al'ummomin duniya to a kowane lokaci ba za su taɓa sanya ido ba kowane lokaci za su kasance masu keya da sakon annabawa saboda mi saboda suna son su zalunci dan adam su mame haƙoƙin 'yan adam waɗannan su ne masharantan halitta saɓanin saƙon annabawa da ya zo tabbatar da adalci da kuma shiryar da al'umma saboda haka anan za mu iya cewa wato farfaganda ta makiya wato shine samar da wani tunani na sanya keya a kan addini da kalubalantarsa a kowane lokaci kamar da magani a nan lokacin juyin juhalin musulunci a iran samar da bangarori daban-daban waɗanda suke tafiyar da al'amuran al'umma ta fuskacin zamantakewa da dukkanin sauran ɓangarorin tafiyarwa wannan wani abu ne wanda yake dama akwai shi a cikin addini to amma kuma a kowane lokaci makiya sananan nan suna kalubalantar haka saboda haka wannan ba zai yi a kalle shi ta fuskacin wato mahanga takaitatta dole ne mu fahimci cewa shi batun aiko annaba al'amari ne wanda yake da girma al'amari ne wanda ya shafi ya hada dukkanin al'amura na rayuwar dan adam babu wani abu wanda ya bari a wato al'amarin juyin juyo halin musulunci al'amari ne na addini wanda kuma za mu ga cewa shi marigayi din a aikace ya raye wannan lamari babbar manufarsa shine ya tayar da al'ummar musulmi daga baccin da suka shiga baki daya su gane cewa addinin musulunci addini ne wanda ya shafi dukkanin rayuwarsu wani al'amari ne wanda a aikace marigayi imam ya rayar da shi tabbas ya raya shi ya kuma aiwatar da shi a aikace wannan jin juhale ta hanyar yin biyayya ga wannan sako na annabawa ya kasance ne ta hanyar nuna kyan amincewa da zaluncin azalamai da girman kan masu girman kai da mulkin mallakar masu mulkin mallaka da kuma taimakon raunana waɗanda ake zalunta junju hali ne wanda yake goyon bayan dukkanin waɗanda ake raunanawa a duniya saboda haka akan wannan tafarki wannan junju hali yake wannan ne ya sanya junju halin ya zama wato yana kira ne ga 'yan adamtaka ya haɗa 'yan adam baki ɗaya ta fuskacin manufa a lokacin da aka yi junju hali an kafa tsarin jamhuriyar musulunci a kan wannan tafarki abinda kuma ya samu ya faru da annabawa da suka zo da sako na kira zuwa ga tauhidin allah shi kadai shi ne hakikanin abin da ya faru saboda haka so makiya a kowane lokaci manufarsu kullum shine tunkarar wannan samar da wata hanya ta karkashin ƙasa ta yaƙin ruwan sanyi akwai yaƙi wanda za a iya zowa kai tsaye a kawo hari da sauransu wannan akwai shi wanda shine aka sani to amma yaƙi na bayan fage shine ya fi haɗari domin kowa cikin irin wannan yaƙin ruwan sanyi makiya suna amfani da hanyoyi biyu suna kuma da manufofi guda biyu na ɗaya shine su yanke wannan sarƙa ta wato basira da haƙuri na biyu kuma shi ne su karkatar da tunanin mutane ta hanyar ƙirƙiro ƙarerai ta yadda mutane za su kasa gane ina ma aka nufa idan suka yanke wannan basira da kuma haƙuri al'umma to wannan shi ne komi hadari kada mutane su ma junansu wasiya kada su ƙarfafa gwiwar junansu yanke wannan a tsakanin al'umma to yana da matukar hadari kada mu sake mu ba da dama ga masu wannan manufa don kada su kai ga abin da suke so su canma wata hanyar yakin ruwan sanyi ko yakin bayan fage da ake musamman matasanmu a kullum ina nasiha ga matasanmu da su zama masu basira su zama masu himma da kumaji a kowane lokaci da kuma gane menene hakikanin yakin ruwan sanyi da ake domin nisantar da su daga tunaninsu za mu ga cewa hanyar yanar gizo yanzu da ake amfani da ita makiya suna amfani da ita ta wata hanya domin raunana matasa saboda haka ina nasiha ga matasa ina wasiya gare su kuma sai amfani da ita sai amfani da hanyar yanar gizo domin ci gaban su ci gaban ilimi karfafa ayyuka na ilimi a dukkanin bangarori saboda haka a nan za mu fahimci cewa barman makiya din ita ce wannan kuma bangare na biyu kamar da muka ambata kirkiro karerai da mayar da su tamkar gaskiya a tsakanin al'umma yadda za su juya al'amari na gaskiya ga shi gaskiya ce amma za su karkata shi sama same da ta ƙasa ƙasa same da ta sama kamar da magani cewa shekaru shida a jere ƙasar saudiya da kuma wasu larabawa tare da taimakon amurka suna ruwan a kan makarantu na al'ummar yaman an hana su duk abin da suke bukata na rayuwa abinci magani abubuwan da suke bukata na makamashi shekara shida kenan wannan al'amari kuma yanzu gashi nan muna gani wannan gwamnati ta zo a amurka a halin yanzu gwamnatin democrat ita ma ta bi sahun masu karfafa wannan lamari domin ko ba ta ɗauki wani mataki na hana larabawan da suke aiwatar da wannan kisan kiyashi kisan gilla akan al'ummar kasar yaman ba tabbas al'ummar yaman mutane ne waɗanda suke da ƙarfin zuciya domin kowa za mu ga sun yi amfani da iyakar ɗan abin da suke da shi domin su kare kansu abin da suke da shi da kuma wanda suka idan samu suka kera domin sun mai da martani a kan wannan ruwan bambamai da ake masu amma daga lokacin da suka fara mai da martani kan abinda ake masu kisan kiyashi na shekara shida daga lokacin da suka fara maida sai ga an dawo a kan sai yanzu ake magana cewa tamkar su ne suke kisan kiyashi a kan wasu daga ciki kowa har da majalisar ɗinkin duniya to wannan al'amari na majalisar ɗinkin duniya ya fi muni a kan na amurka saboda me saboda amurka dama su azzalame ne kowa sani amma ita majalisar ɗinkin duniya fa me ya sanya ita majalisar ɗinkin duniya za ta zama haka ana kisan mutane mata da ƙananan yara shi wannan bai zama laifi ba amma lokacin da suka mai da martani domin kare kansu a lokacin shine laifi makaman nukiliya mafi haɗari a duniya baki ɗaya mai yiwuwa dubbai ban sani ba suna nan a cikin manyan sito-sito na amurka sannan kuma sun yi amfani da su kai a duniya ma babu wata ƙasa a duniya wadda ta yi amfani da ta yi amfani da wannan kamar su fiye da mutane 220 suka kashe amma lokaci guda su ne suke maganan wai suna kiyaya da makaman nukiliya wai mu muna kokarin kokarin kera makaman nukiliya saboda su ba su son a kera makaman nukiliya mutanen da su ne suke da wannan makamai mafi muni mafi hadari a duniya su ne suke cewa suna kiyaya a kera irin waɗannan makamai mun gani cewa irin abubuwan da saudiya take yi amma kuma a lokaci guda amurka tana gwamban su mutumin da dan kasarsa ne dan saudiya ne man ga yadda aka yi amfani da zarto aka yanka naman shi aka yi kace-kace da shi amma kuma a lokaci guda wannan kasai ita ce amurka take mara baya kuma tana magana cewa wasu kasashe ba su kare hakkin dan adam da haka wannan wani al'amari ne wanda yake duk yana cikin munafunci na siyasar duniya mun ga yadda suka samar da ƙungiyoyin 'yan ta'adda alƙa'ida da da'ish da abubuwan da suke yi a syria sun kuma zo sun kafa sansanonin soja a syria da sunan kuma wai za su yaƙi alka'ida da da'ish su ne suke ba da kuɗi da makamai ga waɗannan ƙungiyoyin 'yan ta'adda su kwashi ɗanyen man fetur na ƙasar syria su je su saida amma a lokaci guda kuma suna maganin cewa su ne suke yaƙi da waɗannan 'yan ta'adda saboda haka sana tsananin nuna ƙiyya da damuwa akan me ya sanya iran take da samuwa a sassa daban-daban na yankin gabas ta tsakiya mu inda muke zuwa abubuwan da muke ba wai muna zuwa ayyukan soju ba ne da tabbas muna tura mashawarta domin taimaka ma waɗanda suke fuskantar matsaloli domin a samu tabbatar tsaro saboda mi saboda yankin gabas tsakiya baki ɗaya yankin mu ne kuma duk inda muka shiga a iraki ne ko a siriya mun shiga ne a hukumance gwamnatocin waɗannan ƙasashe ne a hukumance suka buƙaci mu shiga domin taimaka musu ba su shawarwari yadda za su kare kansu su kare al'ummarsu su ko ta ake suka shiga waɗannan ƙasashe ta ake suka shiga siriya waye ba su izini sun shiga san mai yankuna sun gina sansanonin soja waye ba su izini al'ummar siriya suka ba su izini ko sau saboda haka su ne suke da bakin magana cewa muna shiga shagula a cikin al'amuran wasu kasashen gabas tsakiya saboda haka za mu gani abin da yake faruwa a iraki dole ne amurka ta fice ta ba iraki saboda haka al'ummar iraki suke so haka kuma dole su fice su ba siriya saboda ba kasar su ba ce kuma wannan shine abin da al'ummar siriya suke bukata mu muna jin cewa nauyi ne da ya rataya a kanmu mu kare juyin juhali ko manufar juyin juhali ita ce taimako ga dukkanin al'ummomi al'ummar musulmi da al'ummar iran baki daya allah madaukakin sarki ya kare mu daga duk wani sharri allah kuma madaukakin sarki ya ba mu albarkaci na yin biyayya ga wannan sako mai aiki da dukkanin abin da rata a mu mu kasance masu biyayya ga imamar zaman wannan kuma dukkanin waɗanda suka yi shahada da marigayi imam wassalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu da jawabin da jagoran juyin halin musulunci na iran ayatollah Sayyid ali khamenei yayi kenan a ranar alhamis da ta gabata dangane da zagawar ranar idin maba'as wato ranar fara saukar da wahayi ga manzon allah muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da kuma iyalan gidansa kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na kasance da ku a daidai wannan lokaci nake cewa da ku a huta lafiya to masu saurare sai ku gyara zama domin jin shirin nan na kisoshin rayuwa Kisoshin rayuwa rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda ya saba kawo muku kisoshi da suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da Stanley da na Atila Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu cikin wannan shirin. madalla idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata mun fara magana dangane da sulaim ibn qais al-hilali ɗaya daga cikin mukarraban amirul mu'minin ali ibn abi talib alayhi salam wanda ya kasance tabi'i ne wanda ya zo madina a shekara ta 16 bayan hijira wato a lokacin halifa na biyu mun ci yadda aka kashe halifa na uku da kuma yadda amirul mu'minin ali ibn abi talib alayhi salam ya karbi ragamar shugabancin al'ummar musulmi to a cikin shirinmu na yau za mu fara maganan shurtatul khamis wato runduna ta musamman wacce Amirul Muminin Aliyu da Abi Talib salam ya kafa wa'anda kuma su ne mataimakansa wajen tafiyar da al'amuran shugabanci na al'ummar musulmi. Sannan za mu ga cewa Sulaim dan Qais al yana daga cikin Shurtatul Hamis. Karin bayani dangane da ayyukan Shurtatul Hamis ko kuma jami'an tsaro na musamman na Amirul Muminin alayhi salam shine cewa su yi masa bai'a na musamman kuma su dawo alƙawalin biyayya a gare shi ba tare da tambaya ba su yi masa alkawalin sun sai da ransu don biyayya a gare shi ba tare da tambayan dalilin da yasa ya ce masu su yi wani abu ba su ne a gaba-gaba a yaƙe-yaƙen jamal siffin da kuma rawal wanda aka tilasta masa shigar su sannan su ne suke tabbatar da tsaro a birnin kofa su ne suke zartar da hukunce-hukuncen Allah wato bayan da alkali ya yanke hukunci wato zartar da haddi daga cikin shutatul hamis da akwai sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da dama da kuma wasu tabi'ai banda haka shutatul hamis sun fito ne daga kabilu daban-daban na larabawa da kuma ajamawa sulaim Ibn qais al-hilali dai wanda muke magana a kansa yana daga cikin wannan rundunar sannan yakan rubuta duk wannan abubuwa ya ajiye inda a ƙarshen rayuwarsa ya haɗa wani littafi babba wanda ake danganta shi da shi har yanzu littafi mai suna sulaim ibn qais al-hilali akwai wasu hadisai wa'anda ake danganta su da wannan littafin inda ɗaya daga cikin hadisan yake cewa an karɓo hadisi daga imam sadiq salam yana cewa duk wanda bai da littafin sulaim ɗan qais al-hilali daga cikin mabiyanmu to bai san komai daga cikin al'amuranmu ba sannan bai san wani abu dangane da matsayinmu ba don littafin shi ne abajidan shi'anci kuma sirri ne daga cikin asiran iyalan muhammad sallallahu alaihi wa sallam idan mun sami lokaci za mu gabatar da wani shiri na musamman don sanin abin da wannan littafin ya kunsa wasu malaman tarihi sun bayyana cewa Suleim dan kais alhilali ya fara mai da rubuce-rubucensa littafi ne a lokacin da yake dan shekara 37 a duniya sai kuma a shekara ta 36 bayan hijira imam ali alayhi salam ya fara yaƙi da muawiya da abi sufyan sulaim dan Kais al yana cikin rundunarsa kuma an ɗauki watanni goma sha takwas cur ana yaƙi a sifin. Yaƙi mafi tsanani wanda ya faru a Spain shine yaƙi na ranar Alharir. An yi wannan yaƙin dare da rana ba ƙaƙƙautawa don a cikin yinin da daren kawai an kashe mutane dubu bakwai tsakanin rundunonin biyu. Sulaim ɗan Kais Alhilali ya kuma rubuta duk abubuwan da suka faru a rana da kuma wannan daren sulem yana rubuta dukkanin wasiƙun da imam ali salam ya yi musayarsu da muawiya da abi sufyan a siffin da kuma dukkanin jawaban da ya yi a yakin sulem ya rubuta yadda mutanen muawiya suka daga alkur'ani mai girma suna neman sulhu da kuma hukunci da alkur'ani sannan ya rubuta yadda imam ali salam ya haɗu da wani banasare a hanyarsa ta dawowa daga siffin jibrin da kuma yadda ya mika masa littattafan annabi isa salam wa'anda suke hannunsa bayan ya musulunta a hannunsa wasu malaman tarihi sun ce hakan ya faru ne akan hanyarsa ta zuwa siffin ba dawowa ba har ila yau sulaim ya haɗu da imam aliyu bin hussein alayhi salam wato imam sajjad ko kuma zainul abidin alaihissalam a lokacin da yake a hannun kakansa imam ali da abi talib alaihissalam masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma gobe idan allah kai mu za mu dora daga inda muka tsaya a halin yanzu tahir amin ke cewa mu kwana lafiya wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ga dr abdulkadir mubarak dauke da shirin nan na dokokin zamantakewa. zamantakewa billahi min ashaitan rajim bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin to jama'a masu raro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na dokokin zamantakewa shirin da muke ƙoƙarin nusar da 'yan uwa masu sauraro wasu al'amura da suka shafi dokoki musamman na tarayyar najeriya domin kula da al'amura na zamantakewa ta yadda za su kasance a kan doron doka ba tare da an yi wa dokoki hawan kawara ba to a cikin ƙoƙarin fahimtar da al'umma dangane da al'amura na dokoki mun dan kawo wani tsokaci dangane da dokokin da suka kafa 'yan sanda da kuma wasu al'amura da ya shafi su ayyukan dan sanda wanda kamar yadda muka bayani dan sanda abokin kowa ne kamar yadda muka san cewa ana yin wannan magana din to yau insha Allah abin da za mu dora akai shine wasu ayyuka waɗanda suke masu muhimmanci da waɗannan dokoki musamman waɗanda za ka iya cewa tsarin dokokin aikin 'yan sanda ɗan gyaran da aka yi masa musamman wanda ya fito a cikin wannan shekara da ta gabata ta 2020 an yi wasu kwaskwarima na gyare-gyare to al'amura suna samun ci gaba dangane da inda za a samu kyakkyawar alaƙa tsakanin su 'yan sanda da jama'a ta yadda kuma mu in muka fahimci hakikanin ayyukan 'yan sanda din to a kowane lokaci za mu ga cewa mun taimaka musu sun yi aikin su daidai yadda ya kamata kamar yadda ke rubuce a cikin wannan waɗannan tsari na dokokinsu daga dokokin ayyukansu mu kuma mu san cewa idan suka shige gona da iri a cikin ayyukan da aka ce su yi suka shirya gona da iri to mu ma za mu yi claiming na wasu abubuwa da suka yi na shiga abin da ba nasu ba ta yadda mu ma mu iya gabatar da su a gaban kotu domin a bi kadin abin da suka yi to akwai ayyukan da ainihin shi wannan tsari na dokokin aikin 'yan sanda ya bayani dangane da ayyuka na 'yan sanda din. misali muka duba sashi na hudu na wannan tsarin dokoki na aikin 'yan sanda ya yi kokari ya yi mana bayani na wasu ayyuka da su 'yan sanda ya kamata su kasance su yi waɗannan ayyukan na aikin 'yan sanda akwai al'amura da suka shafi kare haƙoƙi na dukkan wani ɗan najeriya kare nan ɗan 'yan najeriya baki ɗayansu daidai gwargwadon yadda zai tafi da ainihin shi kansa kundin tsarin mulki wato constitution na ita najeriya din da kuma abin da yake daidai da wani abu da zaka iya kiransa da african charter on human and people's rights wanda shi ma wasu al'amura ne na tsarin dokoki na abin da ya shafi haƙƙoƙi na al'umma a na afirka wanda shi ma yake wannan to duk wani abu wanda yake yana cikin constitution din najeriya ko kuma yana cikin wannan chata na human and people's right na afirka to su 'yan sanda lalle su kare waɗannan dokoki na 'yan ƙasa ba tare da sun kawo wani abubuwa ba ko kuma wata doka wacce take za a aiwatar da ita akan wannan bangare to wannan yana daga cikin ayyukansu wanda suke masu muhimmanci wanda ya kamata a ce sun kula da su sun ɗabbaka su sun kuma kare su to wannan bangaren abin da ya sa na bayaninsa domin mu san cewa ashe kenan ɗaya daga cikin aiki mafi girma na 'yan sanda kare haƙoƙin 'yan ƙasa duk wani ɗan najeriya yana da haƙƙi ɗan sanda ya kare haƙoƙinsa kamar yadda yake rubuce a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya constitution haka kuma African Charter ɗin kamar yadda muka faɗa on human and people's rights. To waɗannan yana nan a cikin wannan sashi na hudu wanda yake abu ne mai muhimmanci mutum ya san cewa wannan yana daga ciki. To wani abu da za mu iya bujurowa da shi shine game da wani aiki na ɗan sanda wanda yake mafi muhimmanci shine kama mai laifi. kama mai laifi yana daga cikin ayyukan 'yan sanda wanda kuma lallai shi mai laifi idan aka samu wani lokacin lallai ba zai iya kasancewa ma ba wai an ga yana aikata laifin ba ne a'a ana zarginsa ne shine ake ce masa suspect zarginsa ake ya aikata wasu abubuwa to dan sanda yana da dama ya kama wannan mutum ya tuhume shi ya kuma ainihin gabatar da shi a gaban kotu waɗannan duk suna daga cikin wasu ayyuka da ɗan sanda ya kamata a ce yana yin sa to idan ya kama mutum zai kawo shugaban kotu ko kuma ya kai shi gurin da aka ce ya kai shi a ainihin tuhume shi kuma an kai shi din ita kotun za ta iya sakin wannan mutum ko ta sake shi ko ta ɗaure shi ko ta sake shi bisa wani sharuɗa wasu sharuɗa ko kuma ta sake shi ba tare da wasu sharuɗa ba amma shi ɗan sanda in ya kamo sai kai kotu ba an ce shi ya ɗauki doka shi ma ɗan sandan a hannunsa ba ne sannan wani abu da yake shi ma ya shafi aikin ɗan sanda wajen eh, kama masu laifi ko kuma wanda ake zargi shine cewa shi wannan tsari na aikin 'yan sanda ya hana a kama mutum dan sanda ya je ya kama mutum ya sa masa ankwa ya ɗaɗɗaure shi ya daddaure masa hannaye wasu lokutan haka ba a'a an hana wannan saboda haka in kurin kaga an kama mutum an sa masa ankwa to shi wannan tsarin aiki na 'yan sanda sai ce sai dai da sharaɗi sharaɗi na farko sai dai idan akwai wani abu wanda za ka iya cewa wata wani kwakwaran dalili da ya sa aka yi wannan sa an kwadin aka ɗaure hannun wanda aka kama wannan dalilin zai iya zama ko wani abu ne yana yin fitina mai faɗa ne yana so ya rigima da kowa to saboda haka za a iya ɗaure masa hannu ko kuma yana kokarin guduwa ne to shi wannan ma duk dalilai ne da za a iya cewa ɗan sanda zai iya kama mutum ya kuma ɗaure shi da, da, ankwa ko kuma kasance wannan ɗaure shin da aka yi an yi ne domin shi kankansa a kare lafiyarsa saboda haka wani lokacin shi taimakonsa aka yi shi yasa aka kare shi aka yi wannan ko kuma an ɗaure shi ne saboda kotu ta ba da odin cewa in an kama shi a ɗaure shi to waɗannan za su iya zama dalilai na ainihin sawa mutum an kwa in an kama shi in ba waɗannan dalilan ba guda uku da muka bayyana ɗan sanda in ya kama mutum wanda ake zargi ba shi da yancin ya ɗaure shi ko kuma ya sa masa ankwa a hannu wannan bisa abin da yake cikin wannan ainihin waɗannan dokoki na aikin 'yan sanda a rubuce kenan sannan wani abu wanda yake mai muhimmanci shine shi ma dangane da wato kamu da ɗan sanda zai wani to ɗan sanda ba shi da damar da zai kama wani mutum a maimakon wani wannan an hana wannan misali da wasu lokuta can lokacin mulkin soja ko kuma lokacin da ba demokradiyya ba kai hatta ma lokacin demokuraɗiyya din za a ga wasu lokutan an zo ana neman wani wanda ake tsammanin ake zargin yayi laifi in ba a same shi ba sai a kama ko dan uwansa ko a kama matarsa ko a kama babansa ko a kama babarsa kamar lokacin sojoji can wani lokaci can an ce ya taɓa faruwa ga wani mawaki a lagos fela fela ake nema lokacin ya yi wa sojoji laifi ya yi wasu maganganu ya yi waƙoƙi da ya taɓa mutuncin sojoji suka je gidansa nemansa ba a same shi ba suka kama babansa wanda shi kansa felan a wakokinsa yana faɗa har su koyi shine dalilin da ya sa baba ta sama ta mutu to yanzu wannan tsarin da ake ciki in an zo ana neman mai laifi ba a same shi ba ko guduwa ya yi ko buya ya yi babu damar da ɗan sanda zai kama wani a maimakon wanda ake nema. wannan tsarin ya hana wannan abu ne wanda yake mai muhimmanci cewa kada a kama wani a maimakon wani sannan kuma idan aka zo wajen kama mutum bayan an kama shi yana da mai muhimmancin al'amari cewa shi wannan da ya yi kamun to ya sanar da wanda aka kama ɗin, cewa mai in an zo ana tuhumarsa ana yi masa tambayoyi ya sanar da shi wasu dama da yake da ita shi wanda aka kama din domin shi zargi ake masa har yanzu ba a tabbatar da laifinsa ba to a cikin zargin da ake masa an ana tambayoyinsa to yana fa da wasu yanci to waɗannan damar da yake da ita shine cewa zai iya yin shiru ya kira masa duk wata tambaya da za a yi masa har sai ya ce a kawo masa wani lauya ko kuma yana so ya yi tambaya ko kuma ya tambayi wani ko ya tattauna da wani mutum wanda shi ya zaba kafin ya ce komai ba dole ne a yi ta jibgan mutum kamar yadda da ake ba a yi ta jibgan mutum wai dole sai ya ba da amsa a yana da dama ya yi shiru ya ce ba zai amsa komai ba yana so ya ga lauya yana so a kawo masa wani tukun sai sun yi magana da shi to wannan ko kuma ya ce a'a ina so a cikin lauyoyi masu kare haƙƙin ɗan adam waɗanda suke balantiya su ne suke taimako dinnan a kawo mun guda ɗaya ina buƙatar ya zo tukun ya je ya wakilce ni ni ba zan ce komai ba duk irin wannan yana daga abin da 'yan sanda bayan sun kama wanda ake zargi su sanar da shi cewa lalle wannan abu ne wanda yake na 'yancinsa wannan yana da muhimmanci sannan a cikin dai wannan sabon tsarin an nuna cewa duk wanda aka kama to lallai ne a sanar da 'yan uwansa cewa yana hannun 'yan sanda 'yan sanda su nemi wayan ko mahaifinsa ko 'yan uwansa su buga musu su ce dan kuwa ne yana wajenmu mun kama shi sannan kuma a cikin wannan tsarin dai yana nan a rubuce cewa idan dan sanda ya kamu to wannan da aka kama kada ya shige awa 24 a wannan caji ofis ko kuma ofishin 'yan sanda awa 24 idan ya shige awa 24 'yan uwansa za su iya zuwa su su kai kara a kotu cewa dan uwansu ya je an ajiye shi a wani police station fiye da awa 24 abin da za a yi a cikin awa 24 nan shi police officer na wannan guri zai iya neman ya ba da belinsa idan aka zo ga sharuɗan beli ya faɗa ko kuma ya gabatar da shi ga kotun da za ta iya ainihin yanke wasu abubuwa da ta iya shafe shi na hukunci to waɗannan a takaice suna daga wasu ayyuka a dunkule wanda muka tsatsamo su na aikin 'yan sanda dangane da al'amura domin da abin duk mutane suka sani shine cewa kurin da an ce dan sanda aikin ɗan sanda kuma ana tsammanin ba abin da yake ulla ya kamu ya yi wani abubuwa na cin zarafi da sauransu shi sa za ga cewa wasu abubuwan da dama ba a san wasu ayyuka wanda aikin yan sanda din suke yi akwai ma na taimakon al'umma a ciki wajen kamu din ma akwai wasu abubuwa waɗanda suke kamar yadda muke bayani to saboda lokaci za mu tsaya a nan insha nan gaba za mu dan ci gaba da wasu abubuwa masu muhimmanci tun da tsatsamowa muke ba wai gaba ɗayan waɗannan eh, tsarin ayyukan 'yan sanda za mu karanto su ko mu bayyana su ba a tsatsamowa wanda suke masu muhimmanci domin abin da ya shafi zamantakewa na yau da gobe a san su a kuma san yadda abubuwan suke to a nan za mu tsaya insha Allah sai a mu na gaba za mu ci gaba wasu lallahu muhammadin wa ali muhammad masu sauraro da haka muka zo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci da fatan an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara daga farko har zuwa ƙarshen sa amma kafin mu ban da ku baki ɗaya muna yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma gobe idan Allah ya kai mu kwana lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu